wallahi Allah ƙarya yake ko alkur'ani aka kawo min nan zan dafa saboda na rufa miki asiri shine zaki mu haka haba nana wallahi da nai dan mu ko budurwa bai sani ba a garin nan yaron da yaro ne karami bai san komai tun da aka fara maganar nan yarinyar nan ba ta komai sai kuka kicin kicina da katan katana ba su taba wanyewa a wannan rayuwa matakan raina harbawa yaro ba ta hankalin dare ka yi suna yayin da ake zaton wuta a makera kwatsam sai ga ta ta kama ranga a tsakiyar matsaka Wa ce nana na. wanda da magana Allah ta da girman Allah ne ya na na kadija na yarda da na shi ce ba ta karya wannan abin da kika faɗa shi ne abin da ya faru da ki daga ke har ki fara da ban yarda da maganar ku ba yanzu ta aikata ta sanar da shi Allah ba zalimin kowa ba ne da ido na ba zan ga kashi in ta kashi ba wace ce na na kamfanin gida da sound studio kaduna ke gabatar muku da sabon tsantsa mai suna wace ce na na abin da mamaki kuma ya zo wa kowa a bazata domin kuwa na tsakiyar yarinya a zahirin ta kamila ce kowa ya nemi mata shaidar arziki da tarbiyya ga ilimi fal a cikin ta ga ba zato ba tsammani sai ga ta dauke da ciki a karani wai wace ce na kamar idan mutum ya maka kawai kai shi ka tsira mai ido ka bashi da Allah kin sai da maganar zaki zo min kuwa ji ne kamar da rabo mashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zama wajibi dole gaskiya mu sa ido akan mutum habaran kai yanzu kuma a wannan lamarin sai rantsuwa nawa mutane suke yi akan kariya. a dai duba wannan al'amarin wace ce na? wace ce na? ba a nan gizo ke takar ba kawai domin kuwa iya tantance furfurar tinkiya sai mai kaifin basira al'ajabi tausayi tsautsayi tsabar tsagwaron gundarin soyayya rikici ga kuma zargi jaruman shirin garzali miko abdul m share hamza talla mai fata fati shi kuma tare da gabatar muku da sabuwar jaruma balaraba jallawa rubuta labari da tsara shi malam hassan dan tauran giwa daukar nauyin shirin sabiu m gidaje ba da umarni daga fasihin darasta haruna m gidaje Nana dai ta ɓata wayanta kuma ta ɓata ilimin. Ni za ka yi wa tarni? Ya da wa ina ilimin raji'un. Na gode. wa ce ce na na yana nan tafi